Yadda masu zanga-zangar suka dinga kokawa kenan a dandalin haɗin kan al'umma da ke Abuja, inda suka kwashi sa'o'i suna zagaya wurin ɗauke da kwalaye masu rubuce-rubuce daban-daban da ke nuna alhininsu. Akwai allon da ke cewa Northern Lives Matter a Turanci, wato rayuwar ɗan Arewa na da muhimmanci. Rahama Abdulmajid tana cikin mata da suka shirya zanga-zangar. Mun fito ne mu nuna fishinmu da baƙin cikinmu da damuwa mu akan abin da yake faruwa a Najeriya musamman a arewacin Najeriya na kashe-kashen da ake yi ba dare ba rana ba mata ba maza ba yara ba manya kowa a ciki ƙauye cikin gida birni ko ina arewa ta kasa zama lafiya mun fito ne mu nuna fushinmu ga shugaban ƙasa akan cewa alkawari ya mana cewa za mu samu tsaro ba wannan bane abin da muka zata ba ba wannan bane abin da yasa muka zabe shi ba ba mu zabe shi kawai dan muna son sa ba sai dan mun zabe shi akan cewa mun yarda da cewa shi mai gaskiya ne in yayi alkawari mai cikawa ne wannan abin da muke gani ba shi bane abin da aka yi alkawari ba ita ma Zainab Ahmed Marshall wacce aka fi sani da Bintul Hijaz ta ce sun ɗauki shawarar shugabannin ƙungiyoyin musulmi da suka ce a rika jan ayoyin alkur'ani akan mahukuntan ƙasar domin su gaggauta ɗaukan matakai muna sauka miliyan ɗaya a yanzu haka ba mu tsaya mun ce mun iya wa kanmu ba mun dangana da Allah dan shi ya iya shi kuma zai iya mana amma Allah bai ce mu kwanta a gidajenmu ya sako ya taimake mu ba cewa yayi bawa tashi in taimake ka to ba mu tashi ba ko ba zai taimake mu ba ba wai mun tsaya Abuja kawai bane duk jihohin arewa mun fa fara kiran mutanen nan kenan fa sai sun dau mataki fa to sai dai ga masanin al'amuran tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso wanda shi kanshi yake cikin ayyarin masu zanga zangar yana ba da shawara ne akan yadda za a magance matsalar muna da ma'aikata masu kishi muna da ma'aikata masu kwari waɗanda suka san aiki a kawo musu kayan aiki na zamani a yi musu horarwa ta zamani kuma a ɗauki ƙarin ma'aikata yaran muna nan matasa a ƙananan hukumomi da ƙauyukanmu idan kowanne akwatin zaɓe za a ɗauki mutane guda arba'in a kowane akwatu 'yan shekaru goma sha bakwai zuwa ashirin da biyu idan mazaɓa tana da akwatu goma mutum dari hudu kenan idan ƙaramar hukuma tana da mazaɓa goma mutum dubu hudu kenan muna da ƙananan hukumomi dari bakwai da da saba'in hudu a Najeriya. Dukkaninsu suna bukata kuma dukkaninsu suna da yara matasa 'yan waɗannan shekaru wanda za su yi aiki. Wannan ne mafita? Ɗaya daga cikin babban aikin shine a samar da wannan sannan a samar da canjin tsarin yadda ake gudanar da harkar tsaro ya koma an yi amfani da tsarin nan da ake cewa daga ƙasa zuwa sama sannan kuma a yi da amfani da dabaru guda biyu dabaran naushi da nasiha a yanzu dai 'yan ƙasa sun zuba ido domin ganin yadda al'amuran za su canza kamar yadda shugaba muhammadu buhari da ma shugabannin hukumomin tsaro suka yi wa 'yan ƙasa alkawali madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya